يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتبح ورحمة للعالمين أرسله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله تعالى حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ما تعقب الليل والنهار وعلى صحابته الكر الميامين ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya yan uwa barkanmu da haduwa cikin wannan masallaci na Alhaji Mu'azu dan ci gaba da karanta littafin mai albarka muku tasaru siratul rasul sallallahu alaihi wa alihi littafin babban malami shekul islam muhammad bin abdulwakab taimimi annajadi muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa da allah kulle wancan kofa ta baya a yau muna daren litini wato ashirin kenan ga watan rabi'u tsani hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shekara dubu da ɗari hudu da talatin da tara daidai da daren takwas ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya mahaɗu don ci gaba da karatunmu da muka saba na mako-mako karatun sira kame da magabatar. gabatar in ba ku manta haɗo mu da ya gabata ba mun yi hijiran farko da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam suka yi da garin makka zuwa garin habasha haka kuma mun ji hijira ta biyu da dare su sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka yi daga garin makka har wa yau dai zuwa ainihin kasan habasha a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi kitabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila najashi yuzawwijuhu umma habiba wato wasikar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rubuta wa najashi yana neman najashi ya ya daura masa aure da ummu habiba ummu habiba ita ce ramlatu bintu abi sufyan ramlatu bintu abi sufyan shine cikakken sunanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rubuta wasika ya aika wa sarkin habasha sarki na jashi. ya ɗaura masa aure da ummu habiba gane ko falamma kana shahar rabi'in sanata saba'in min al Ka kataba rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa kitaban ilan najashi yad'uhu ila ilal islam wa kataba ilaihi an yuzawwijahu ummu habiba binti abi sufyan wa kanat muhajiratan ma'a zawjiha ubaydillah ibn jahsh fatanassara hunak wa mata nasraniyan falamma kana shahru rabi'in a watan rabi'ul awwal larabawa suka ce rabe suka yi shiru to suna nufin rabi'ul awwal in rabi'ul sani suke nufi sai su ce rabi'ul sani amma in suka yi shiru suka ce shaharu rabe to suna nufin watan rabi'ul awwal mun gane ko amma watan rabi'ul sani to in shi suke nufi sai sun ƙarisa da lafazin asani da aka tun lokacin da gaji an ce shaharu rabe to ana nufin watan rabi'ul awwal mun fahimci wannan da kyau a watan rabi'ul awwal shekara ta bakwai daga hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi hijira daga makka ya koma madina da shekara bakwai kataba rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kitaban ila najashi sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rubuta wasiƙa ya aikawa sarki najashi sarkin ƙasan habasha ya da'uhu ilal islami yana kiranya shi zuwa ga ya shiga cikin addinin musulunci kar ku manta sarki najashi kirista ne to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ya shiga addinin musulunci addinin da Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da shi wa kataba ilayhi gaba na biyu na wasiƙa ko kuma wata wasiƙar daban kun gane ko ko ya san wato wasiƙa ɗaya ce tana ɗauke da gabbai biyu gaban farko ta yi magana kan shi na ya shiga cikin addinin musulunci gaba ta biyu ta wasiƙar ta yi magana kan cewa shi na jashi ya ɗaurawa annabi sallallahu alaihi wa alihi aure da umu habiba ko kuma ya zama wasiƙar farko ita ce take magana take gayyatar jashi ya shiga musulunci wasiƙa ta biyu kuma tana neman na jashi ya ɗaurawa annabi sallallahu alaihi wa alihi aure da umu habiba ina fatan mun gane wannan da kyau yadda ka fassara shi malamai suka yi bayanin shi kamar haka wa kataba ilayhi an yuzawwijahu a wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta biyu sai ya ya nemi jashi ya aura masa ummu habiba ummu habiba wato ramlatu bintu abi sufyan bintu abi sufyan wa kanat muhajiratan me ya faru har annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake neman a daura masa aure da ita wa kanat muhajiratan ma'a zawjiha ubaydillah ibn jahsh ita ummu habiba ta yi hijira zuwa garin habasha daga makka ita da mijinta mai suna ubaydillah bin jahsh da ya je garin habasha ya ga yawaituwan kiristoci da cocinansu da irin bisharori irin nasu sai ya tasirantu da su fata nasara kunat sai ya zama kirista a ƙasan habasha mafi yawancin mazauna habasha kiristoci ne hakwanin gobe to har a wancan lokaci kiristoci su suka fi yawa a ƙasan habasha to yau ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam lokacin da cutarwa ya masa tsanani sa'ad da cutarwa ta musu tsanani a garin makka annabi sallallahu alaihi wa alihi ya umarce su su je garin habasha A wani sarki a wannan gari baya yarda a zalunci shine jashi. to ko da suka je garin zama da madaukin kanwa kamar da aka ci kun ga ne ko kasantuwan kiristoci suna da yawa sai aka sami wannan mutumin da sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama ne ubaidullahi bin jahash mutum ummu habiba ya je garin habasha a matsayin musulmi amma sai tasirantu da yawaitan kiristocin da ke kasan habasha fata nasara hunaka sai ya zama kirista a garin habasha din wa mata nasaraniyan kuma ya mutu a kiristanci lafiyar to kallo ta irin siyasar da'awa ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ummu habiba mahaifinta kamar yadda ka ji shine abu sufyan abu sufyan ɗaya ne daga cikin sarakunan makka mutum ne mai daraja mai kima a garin makka kuma mutum ne wadda yake da mugun ƙiyayya ga addinin musulunci yake da muguwar ƙiyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam da mabiyarsa a wancan lokaci to sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ga dama ta samu yashi ta shiga musulunci sanadiyar mijinta ubaidullahi bin jahsh kuma lokacin da za a yi hijira daga makka saboda cutarwan su su abu biyan da ransa a makka a lokacin akwai yar abu biyan. akwai sarkin abu biyan abu ubaidillah da shi aka wannan hijira aka tafa basha to amma ga mutunta can ya ma bar addinin musulunci kuma bai dawo bautan gumaka addinin su Abu Sufyan ba bai dawo kan addinin da ya bari ba sai shiga wani sabon addini kuma shine kristanci to ga yar Abu Sufyan ta tsinci kai halin a halin maraici ga ta a garin da take ba uwa ba uba ba dangin iya ba dangin baba dama mijinta ne ya je da ita to mijin ya rabu da ita don ya shiga kiristanci abu na biyu kuma ma mijin ya mutu sai ta tsinci kai a halin kakanikai mace a garin da ba ta da kowa sa'annan kuma ya zama wanda da ta jingina gare shi ya kauce ya ba ta wuri a karke ma ya bar duniya gaba daya kaga ita na hali ne na ni'yarsu to sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan hikima ta da'awa sai ya aika shi ta kan shi, yana neman mahaifinta abu sufyan ya ba shi dama ya aikawa na jashi a ɗaura masu aure mahaifinta abu sufyan ya ba da dama ya ji daɗin wannan ƙwarai ya rage gaban da ke tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wa sallam domin diyar da ta kai ga ta ɓalle masa cikin addininsa to amma ƙauna da jituwa da tausayi na uba da ya wadda wani abu ne jibilli an halitta duk ɗan adam da san wannan kana son ɗanka ko da ba akan tafarkin ka yake ba mun gane da kyau to yin wannan da ma'aikin Allah ya sai zama ya rage gaba ya rage kaifin ƙiyayyar da ke tsakanin Abu Sufyanu da shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau wa kataba ilayhi aidan an a sa ilaihi man baqiya min ashabihi فلما قرأ الكتاب أسلم وقال لو قدرت أن آتيه لأتيته ku umma Habiba. kun gane ko sa'annan har wa yau annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ƙara rubuta wata wasiƙa ga najashi kun gane ko ko kuma ya zanto gaba ta uku kenan ta wancan wasiƙar ta farko ko ya zanto wasiƙu ne guda uku daban-daban ko kuma ya zama a'a wannan ma gaba ce cikin gabbai uku da ke kunshe cikin wancan wasiƙa ta farko da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rubuta masa me gaba na uku din yace an ya ba'asa ilayhi man baqiya min ashabi shi na gashi ya aikowa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da waɗanda suka yi saura cikin sahabbansa wanda suka rage a makka a wanda suka rage a habasha Sun san ai sun dawo waɗansunsu sun dawo makka waɗansunsu kuma sun cimma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a madina to amma akwai wanda suka rage a garin habasha ba su koma makka ba kuma ba su cimma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a madina ba to sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nemi najashi ya aiko ya turo da waɗanda suka yi saura cikin sahabbansa sahabbansa wanda suka bar makka suka koma habasha to sun kasu kashi uku akwai wanda sun komo makka bayan lafawan al'amari akwai waɗanda sun je madina lokacin da suka samu labarin ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi sallam shi ma ya hijira daga makkan ya koma madina to akwai wanda suka cin masa a can madina akwai kuma waɗanda suka rage a garin habasha kun gane da kyau to sai annabi ya ce kai na jashi sarkin habasha ka aiko man da su kun gane ko shi ne kaba da uku walan ma kara alkitaba lokacin da najashi ya karanta wasiƙar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aslama sai musulunta Allahu akbar wa qala najashi yace law qadartu an atihi la ataituhu da zan iya barin ƙasata ta habasha in je in cin masa a madina da na je na cin ma annabi sallallahu alaihi sallam a madina ga ne ko amma wannan zance na laukadartu an ati ila hu al-imam ibnu sa'ad shi ya fidda ita a cikin littafin sa at-tabaqat ga ne ko wacan ruwaya daidai inda yace wa qala laukadartu an ati ila ataitu in ka yi bincike kan wannan za ka cimma al'imami ibn sa'ad shi yake banta da biyu ruwayan wannan gabar kun gane ko a cikin littafin sa asabaqat kuma ya yi ruwayan ne daga al-imam al-waqidi da cewa al-waqidi kabe da al'imamu zahabi ya faɗa cikin siyar mutum ne za'ifi a abin da ya shafi ruwayan hadisai amma kuma yana da ƙarfi hujja ne in a abin da ya shafi asiyar wal magazi ne tare da haka watannan ruwaya ga ifi ya ce bata inganta ba najashi ya ce da ina da iko da na cimma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a Madina ruwa ruwaya ba tabbata ba amma batun ya musulunta tabbas ya musulunta da ruwayoyin ingantattu don Allah kun fahimci nan da kin wa zawwajahu ummu habiba kuma najashi ya daura wa annabi sallallahu alaihi wa sallam aure da ummu habiba wa asdaqaha anhu arba'a mi'a arba'a mi'ati dinarin shi na jashi shi ya turo kudi a lalitarsa ko a jakansa ko a wurin ijiyarsa ya biya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sadakin ummu habiba kuma sadaki ba na wasa ba dan sai da ya ba ummu habiba dinare 400 dinare 400 ba karbin kudi bane inda za a gane haka dinare ashirin ke isa zakka nisabin zakka shine dinare ashirin duk wanda ya mallaki dinari ashirin wannan mutum zai fitar da zakka in har wannan dinare ashirin din ya shekara kun gane ko to yanzu in ka fassara kuɗin da ake rubutawa a yau a matsayin kuɗin da ake fara fitar musu da zakka nawa zakkan kuɗi gashi na a rubuce a bangon masallaci eh? miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da hamsin da tara da ɗari takwas da tamanin da uku ko to shi ne zakka miliyan ɗaya wanda ya mallaki ba za ka fitar da zakka ba a bana sai ka mallaki naira miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da hamsin da tara da ɗari takwas da tamanin da uku sannan za a ce ka fitar da zakka to wannan miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da hamsin da tara da ƴan kwabbai ɗin nan da ke sama Shi ne fassaran dinari ashirin kun gane da kyau dinari ashirin kenan wannan to sai da aka ba najashi sai da ya ba ummu habiba dinari ɗari hudu Dinari ashirin zai shiga cikin ɗari hudu so nawa so ashirin zai shiga so ashirin kaga abin da za ka yi sai ka ce miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da hamsin da tara da ɗari takwas da tamanin da uku times twenty miliyon da ka samu zai miliyon da ka samu sama daidai miliyan ashirin ne to sadakin ummu habiba kenan sama da nawa miliyan ashirin waye bayan da jashi don girma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma lallashin ita kantawa ummu habiba <laughs> kun gane kuma annabi ya tabbatar da wannan bai faɗa ba wanda yake nuna maka kamar da ake faɗa a bikin sadaki baya yawa ba kuma yayin kaɗan wa ataitum ihdahunna kinkaran umar da ya so ya je salaki ya ce kai wuce naira kaza kai ya wuce adadi kaza sai wata baiwa Allah ta ce haba umar yana kan mumbar yana wa'azi yana fada dan me yasa mutane suke sa sadaki har ya kai naira kaza ma'ana har ya kai kuɗi irin nasu kaza da kaza adadi kaza sai wata mata ta daga hannu ta ce umar ya za ka kiyace sadaki alhalin ubangiji ta ala ce wa ataitum kunna qintaran kun ba ɗayan su ma dudun kuɗi shi shine ma kuɗi mun gane da kyau umar sai sallama wa kana waqafan inda nas kuma duk lokacin da nasu ya tabbata kan tsaya a a daidai a auri ɗaya kuma sadakin baya kaɗan a cikin ruwayoyi za a ga hadisai ingantattu akwai ma wacce sadakin da takalmi ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya kalle ta yace araditi bi nafsiki bi haqqi bi kaza kin yarda ki bada kanki ya zan sadakin jinki shine ke za takalmi ta ce ta yarda ma'aikin Allah ya daura musu aure gane ko al-imam zuhuri yace yazharu anna zawjaha kana hazza'an abinda yake bayyana wa la'alla mijinta baduku ne Ke yasa sai takalmi ya zanto sadakinta ina fatan mun gane da kyau wallahi musta'an kuma mai karawace qur'ani aka karanta mata kawai akwai yadda ita wa hamala baqiyata askabihi fi safinatayn ƙara cika abinda ma'aikin Allah ya nema daman ya nema abubuwa nawa ya ɗaura masa wa ma'aikin ya ɗaura masa aure da umu habiba min ji ya daura ya biya masa dakin na biyu ya nemi ya dawo masa da ne ragowarsa sahabbansa garin madina to sai da ya sami jashi ya shatan jirage biyu jiragen ruwa biyu jashi ya shatan su aka tura ragowar sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zuwa ainihin garin madina faqadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi khaybar suka cimma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a garin khaybar wa kada fataha a ranan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bude khaybar ran da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bude garin khaybar garin khaybar gari ne ne hudawa kusa da garin madina sa'ad da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo madina sun zauna an yi yarjejeniya da yahudawan haibar ba za ku yaƙe ni ba ba zan yaƙe ku ba in an samu wata ƙabila ta wato in aka samu wata kabila ta yaƙe ku to zan yi bakin ƙoƙari in kwaɓe ta in hana ta kuma haka in wata ƙabila za ta yaƙe ni haka kuma aka samu wani mutum cikin al'umma na sai ya kashe wani da kuskure za mu haɗu mu da ku mu biya diya in kuma ɗaya cikin ku yayi kisa kan kuskure za mu haɗu ni da ku mu biya diya da aka kulla wannan yarjejeniya to amma sai suka saba suka warware alƙawari wannan ya sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aika musu tashi da suka ki annabi ya je da kansa don a kori mutanen ainihin yahudawan haibar aka bude garin na khaibar ranan da aka yi wannan aiki a ranan sai ga ragowar sahabban da suka rage a habasha su kuma sun duro madina suka cima ma'aikin allah sallallahu alaihi wa sallama a khaibar har annabi sallallahu alaihi wa sallama ya cewa la adari bi ayyuhuma afrah abi qudumi ja'far aw bi fathi khaybar yace ban san da wanne ne zan fi yin murna da farin ciki ba shin dawo wani ja'far da jama'arsa wannan shi zan fi yin murna da farin ciki a kansa ko kuwa nasarar da ubangiji ta Allah ya bani na samu damar bude garin Khaibar wanne ne cikin biyun nan wanne ya fi wani don bayyana farin ciki ko murna don Allah mun fahimci wannan da kyau Allah maɗaukakin sarki da ta ba a su ƙorashin ilan na najashi ya tattalibu Raja'il musulmi sa'ad da shawa suka aika wa sarki najashi ƙureshawa suna neman musulmin da suke garin habasha su dawo garin makka wato a nan wurin kaga mun karanta hijiran farko zuwa habasha mun ji abin da ya faru har ma wata shigowa ta kwashe suka dawo a ƙarƙi ne a koma hijira ta biyu kenan ko to me yasa muhammad dan abdul ko kuma asalin mai littafin muhammad bin ishaq ko kuma al-imam ibn kishaf me yasa ne bayan an kawo hijira ta farko hijira ta biyu sai aka kawo wani abin da bai da alaka da hijiran nan kai tsaye sai aka kawo kitabu rasulillahi ilan najashi yuzawwijuhu Umma habiba maimakon abin ya zama ya tafi musalsal daga hijiran farko hijira ta biyu sai ba'asu quraishin ilan najashi kaga da abin zai fi bayyana to amma za a wancan karatun malamai suka ce an yi haka ne dan kadai a kawo wani labari ko wata kissa da ke da alaka da shi na jashi gane ko Ba ma yanzu ku kaddara hanyar da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallam da suke da suka yi hijira daga makka saboda cutar wanda kafirai suke masu ku ɗauka yanzu a ranku suna nan a ina a habasha ba su riga sun koma me ba su riga sun koma madina ba kun fahimta da kyau to shine za mu wato za a yi mana bayani dangane da lokacin da shawa suka yi mitin suka haɗa shawara kan cewa a je garin Habasha a roƙi sarkin Habasha ya ba mushirikai kafiran Makka dukkanin musulman da suka hijira ba koma Habasha to sarki Najashi ya hannantawa arnan Makka don su dawo su ci gaba da cutar da su shine wannan gaban zai bayani ba a su ƙureshi aika wanda ƙureshawa suka yi ilan najashi zuwa ga najashi tatribu su ƙureshawa suna neman irraja'il musulmina suna neman musulmai su me su dawo garin makka walamma kana ba'du badrin a lokacin da aka yi wato bayan yakin badar kenan bayan me bayan yakin badar ijtama'at quraishun fi na duwa? sai shawa suka kira mitin suka yi taro a wani gida da suke kiran shi darun nadawa gidan aduwa kun gane ko wa qalu suka ce da junansu inna lana fil ladina inda najashi ta'ran ai in muka so za mu iya hada wata hikima mu samu daman daukan fansa dangane da ko a wurin musulman da suke garin habasha wajen najashi wato a gurguje da ma musulmi kun san da aka yi yakin badar suwa suka ci nasara musulmi ko kafirai musulmi suka ci nasara don sai da aka kashe arna saba'in aka kama saba'in a irin karancin adadi na wancan lokaci ina fatan mun gano wannan da kyau da haka an ma arna fatsa-fatsa a yakin badar bal yakin badar din shi ya zama faisal tsakanin kafirci da musulunci ai kamar da Allah ya faɗa cikin suratul anbiya Allah yana so ya kawo ƙarshen kafircin ne shine sai aka kaddarci yakin badar ya afku to lokacin da aka yi fiti-fiti da kafirai a yakin badar sai suka dawo makka suka yi zugun suna zaman jijimi sai wata fikira ta zo masu suka samar da wata idea mutanen nan mu ce mun yi kukan kura mun yi na maza mun je mun cin masu a madina don ɗaukan fansan ɓarnan da suka yi mana ba zai yiwu ba yanzu ya za mu bi ta bayan fage mu rama abin da suka yi mana sai suka ce to ai akwai musulmai wasu tsoraru cikin musulmai daga nan maka lokacin da muka sa su a gaba ai sun gudu sun koma habasha to mu zaga mana shi muhammadu ma yana can madina bai sani ba sai mu zaga mu kallama sarkin Habasha mu ce ya ba mu su muka samu ya hannanta mana su muka dawo da su makka sai mai masu kisan mummuke mu kakkashe su mun rama kenan wai sun dauki fansa ta me sun dauki fansan yan uwansu da aka kashe a ina don Allah kuna fahimtar wannan sai ka ju kalli kaburi ba kaburi ba iya gaba da gaba sai sa rika noke fajtama umalan sai suka tara dukiya abu na farko da suka fara suka yi duk wata manufa mutum na da ita musamman muna miyagun manufofi kuɗi ake fara tarawa don isa gare su wa ahduhu ila najashi suka ce da juna su fassama umana ko tara dukiya wa ahduhu ila najashi ko aikawa da najashi wannan dukiya da kuka tara la'allahu yadfa ilaykum min indihi tayu in yaga wannan kuɗi da kuka tara ya ɗauki waɗannan jama'a da suka yi hijira cikin sabon muhammadu ya ɗauka ya ba in ya ka kuɗi a wata ruwayan fatu suka tara suka ce sarkin habasha mutum ne mai son fatu Ci da jama'arsa ku tara masa fatu kun gane ko ta yiwa sun tara kuɗi kuma sun tara ne sun tara fatun walinan tadiba izalika rajulaini min ra'ayi ra'ayikum suka ce walinan ba li rajulaini min ahali? wato ba mu jingina wannan aikin liratulaini ga mutane biyu min ahli ra'ayikum cikin waɗanda suke da ra'ayi mai kaifi masu basira wanda suka iya magana kaga kullum za a wajen sarki ko ni shugaba ka ɗauka ko shugaban ƙasa ko gamna ko wani mai martaba za a je wata fada daga cikin manyan fada fada da ake da su to hikima tana hukunta ku samu mutum wanda ya iya magana don ba ku samu mutum wanda ya iya magana ba kaga zai ce ta kwaba wala Allah ba za ku kai zuwa ga manufar ku ba shine malama adam suna faɗin wata kissa wai wani mutum ne ya kware a iya magana a ƙauye kwararre ne wajen iya magana a ina? mutanen ƙauye suna jin shi da baki ya yana da baki rannan sai wani mutum ya ga kai kwarewan wannan mutum wajen magana da zalakan harshe ya kamata ya shigo birni ya zo a dama da shi don in ya shigo birni ya je fada fadawa su da suke eh, ake da bukatar magana a wurin magana kan baka kima a fada to in ka je gaban sarki wannan da sauran fadawa zai samu daraja zai samu kima shine sai a kai shi gaban sarki yana zuwa gaban sarki ya yi maganganu ya yi maganganu can sai ke cewa an ta kalkal bi fil wa kallai fi kira ilhuturi yana cikin masa kirari yace anta kal kalbi bil a kai sarki kai kaman kare ne wajen hakuri da wa kun san kare ta yadda ka cutar da shi kare yanzu ɗin nan kai mashi duka kai mai shi in yaga an za ka bayan ka tafi yaga za a taɓa ma kaya zai kyale zai ya haushi kare wani lokaci bai cika zuciya ba za a kore shi a dake shi kai da ka kore shi ka dake shi kuma in yaga za a yi ma barna zai zo ba kariya shine har wani malami Mamu shatibi yana cewa wa kad qila kun yanzu kalbi yudihi ahaluhu wa ma ya'tali cikin nusikin mutabaddila an ce ka zama kaman kare kare masu shi suna cutar da shi amma shi kuma bai takaitawa bai ja da baya wajen kare mutuncinsu da kare dukiyarsu to wasu malamai sun ce ka zo haka mutum ya ya dunkula dutse kato ya same ka ya fasa maka kai ya tumashi hancinka ya ma rauni kai kuma kawo katon hura ka tura ka jefa masa ya kebe ya sa yiya ya dama kun gane da kyau to sai cewa sarki kai kaman kare ne wajen haƙuri shi ya kalli haƙurin kare ne bai kalli kuma ɗayan janibin na ƙarƙanci da rashin farin jini da rashin jini na kare ba sai ce kuma kai kaman bunsuru ne wajen kita haɗarurruka akwai ka da kutsawa har da gurzu kun san bunsuru malam duk yadda awakai suke kai ga bujurce mashi wata ma tana harbin shi kuma yana nacewa duk fada kuma zai aka kece da dariya aka ga to wannan ma ai ya da mutu sarki ne ba <laughs> gane da ke a takaice dai duk lokacin da za ku wata tafiya wajen wani babba a duniyance tsawon wani shugaba ko wani abu makamancin haka to zai kyau ayyana wani mutum wanda yake da zalakan ake wanda zai yi magana da tsari bisa natsuwa wanda zai kai zuwa ga manufa kun fahimci wannan da kyau sai suka ce mu samu wani mutum mai ra'ayi wanda ya iya magana to a nan wurin ne babba a su amrugun al'as wa ammara tabnul walidi sai suka zaɓi mutane biyu mutum na farko amrugun al'as mutum na biyu kuma amma ammara tabnul walid mutane da kenan suka zaɓa biyu su ne za a tara ba wannan kyauta a tura su ƙasan habashe wajen sarki na jashi don ya ba da sahabban da suka je garinsu su a matsayin 'yan gudun hijira kun gane ko to amma a cikin littafin asiratun nabawiyya littafin al-imam ibn kisham al-andalusi cikin mujalladin farko shafi na uku da talatin da uku shi kam sai ya ce da abdullahi ibn abi rabi'a gane ko kenan mutum uku suka tura akwai amrubun al'as mutum na farko kenan wannan ya zo ya musulunta daga baya akwai ammar tubnul walid mutum na uku shine abdullahi ibn abi rabi'a ina fatan mun gane a wasu sirorin kuma za a ga an cire ammar tubnul walid sai a kawo abdullahi ibn abi rabi'a a sa a makafinsa a yanzu dai ina so ku halarto a kwakwalanku cewa sahabba wato kafiran makka sun tura mutum biyu ko za su tura mutum biyu ƙasan ina ƙasan habasha kun gane ko in ka ƙara da wacce ruwaya ta ibnu hijam sai ka ce mutum uku ma alhadiya za su tura su ne tare da kyauta farakki bal bahara mutum biyu nan suka hau jirgin ruwa falamma dakhala ala najashi sanda suka isa garin habasha suka shiga fadan sarki na jashi sajada lahu sai suka yi masa sujuda wa sallama alaihi suka yi masa sallama suka gaishe shi wa qala suka ce da shi qaumuna laka nasihuna mutanenmu shugabanninmu na makka sun ce mu isar maka da saƙon gaisuwansu suna kuma tare da kai Kisan wa ma'anar suna tare da kai ɗari bisa ɗari kaga duk wannan dai cin hanci ne da ɗaya mai eh dan ya yarda da su ya iya sallama wa innakum ba'suna ilayka linuhadhdhiruka haula alladhina kadimu alayka sun aiko mu ne dan mu an karar da kai kan waɗannan mutane mafiya Muhammadu waɗanda suka shigo ƙasanka li'annahum qaumun yattabu rajulan kazzaban domin waɗannan mutanen wasu jama'a ne wanda suka bi wani mutum makayaci kharaja fina yasumu annahu rasulullahi ya bayyana a cikin mu yana riya cewa wai shi dan sakon Allah ne kun gane wa ke zige ni bi? annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walam yatba'u illa sufaha ba wanda suka bi sai wawayen cikin mu mu kuma fasayyaqna alaihim sai muka kuntata musu ganin wawaye sun bi shi to wawaye da suka bi shi da ma dangin shi gaba ɗayan su muka kuntata musu wa kuma ila sha'abin bi ardina muka tattara su a wani lungu a garinmu a ƙasar ta makka muka tara su a wani lungu muka ce nan na zauna kun san lokacin da ƙurishawan makka suka nemi banu hashim su ba da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan ba a tashe shi ko za su canza musu da wani ta ba su bada ba gaba ɗaya sai suka sanya musu takunkumi suka yanke waɗanda jakadanci tsakanin su da banu hashin gaba ɗaya familin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fito da musulman cikinsu da kafaran cikinsu duk aka ce an sanya musu takunkumi ba za a yi kudda da su ba aka tara su a wani lungu aka hana su sakat kuma su dangin annabi sallallahu alaihi wa sallam suka yadda da haka dan har waɗanda ba su musulunta ba cikinsu abu jihar ne kawai cikin ƙureshawa shi ya balle ya je ya haɗu da sauran waɗanda ba ba sa cikin ainihin ƙureshawa don a ɗanɗana masu wannan gidan kashin wannan azaba ko sa matsu sun takura ma gidan ne kowai in sun ji matsatsi sa kamo annabi da kansu su kawo shi ce gashi nan a yanka shi kun gane ko amma ba su yi haka ba suka ce muka takura musu muka sa su a wani lungu la yakhruju minhum ahadun ba ɗaya daga cikinsu da zai iya fita daga wannan lungon. wala ya duhulu alaihim ahadun kuma ba ɗayan da yake zuwa wajensu ba sa siyas mana siya ba sa ba ma siyar masu ba sa siyar mana mun yanke kullun da kadanci da su faqatalna faqatalahumul ju'u da kansu ba suke faɗa wa jashi wannan irin zaluncin da suka yi suka ce sai yunwa ya shiga kakkashe su wal da kishi kun gane ko falamma shtadda alaihimul amru da suka ji al'amari ya tsananta gare su kenan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sauran waɗanda suka yi imani da shi da kuma danginsa da suka ji an takura masu. an matse su ba a kudin ya kadanci gare su yunwa da kishi da fatara da wahala ta sa su gaba ba asa ilai kafna amnihi li yafsuda alayka dinaka wa mulkaka kun gane ko to ne da suka ji tsanani sai shi wannan yaro makareci wa suke nufi kenan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine sai ya aiko dan amminsa ko gani cikin waɗanda suka zo habasha ai akwai jafar kun fahimta jafar ya ke dan amin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan jafar ai dan uwan aliyu bin abi talib kaga Abu Talib kuma babban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shi yasa yace sai suka aiko suka aiko dan sa wato Ja'far shi da sa li yasuda alayka dinaka dan ya bata addininka na kiristanci wa mulkaka kuma ya bata ma mulki fahdarhu kai ta ka tsantsan da su kai hattara da su wa tufahum ilaina linakfiyakahum ka ba mu su. don mu kare ka mu isas maka dangane da sharrunsu mu ne maganinsu ka ba mu su mu koma da su garin makka wa ayatu zalika in kana so ka gane cewa waɗannan yara ba su da mutunci ba su da daraja wato ba san kiman na gaba ba ba sa girmama manya in kana so ka gane haka annakum idza dakhalu alayka la yasjudu laka in sun shigo fadanka za a ga ba za su yi masu juda ba in ba su da mutunci ba za su duka ba ba a tsaye za su gaishe ka yace ba yace sai ba sai wala yuhayyunaka bittaqiyati allati tuhayya biha ba za su gaishe ka da gaisuwan da aka saba yin ma ba irin gaisuwan da aka yi a ba da azumi kowa ya kwanta wasu su yi ruku wasu su yi sujuda sai to ba za su yi ma haka ba batan an dinika dan kyama addininka kun gane ko ba za su yi haka ba don me lafazan rakabatu tana cikin al'azdat in ta yi ta'addi da an sai zanto kyama sai kalmar ta zanto tana ɗauka ma'anin kyama in ko ta yi ta'addi da ala sai ta ɗauki ma'anin kwaɗayi rakiba ala ya yi kwaɗayi kan abu kaza amma rakiba an kaza to ya kyamaci abu kaza ke rakabatan an dinika don kaɗai ne kyaman addininka fa da akumun najashi to da najashi ya ji wannan magana ka kalli wannan zuga da zalunci ma'ana sun riga sun dora da jashi su a wurinsu a kan me a kan wata turba na yadda suna ganin ayan suna zuwa in ba a sujuda ba shi kenan an kama zafai zai bada su to amma na jashi fa da akumun na jashi sai na jashi sai ya kira sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam su jafar falamma hadaru da su jafar suka zo fada saha ja'far ibn abi talib bil sai ja'far ibn abi talib sai ya daga murya a gettin a kofan fada ya daga murya a kofan fada gane ko ja'far bin abi talib ba hashimi ne yana cikin kabilan hashimawa mutum ne jarumi kwarai akan ce ja'far tayyar dan uwan ali bin abi talib ne yana cikin as al wajen shiga addinin musulunci ya yi hijira ta biyu zuwa kasan habasha kun san ya yakin mukta ya rasu a can muna son tarihin shi makaranta littafin al-isaba fi tamyiz sahaba ko illa littafin hilyatul awliya wa tabaqatul asbiya ko littafin siyarwa alamin nubala ganin tarihin waye ja'far to Jafar da ya je fadan sarki bayan sarki ya gayyace su sai ya tsaka murya a kofar fada ga abin da ya faɗa ya ce yasta'dinu alayka hizbullah yasta'dinu alayka hizbullah rindinan Allah tana neman ka ba ta izini ta shigo ya kai sarki na jashi faƙalan na jashi sai sarki na jashi ya ce murruka da sa'ika falliya it kalama ku umarci wancan mai ɗaga murya wancan mai kwarmatan wanda ya ɗaga murya mai ɗaga murya ɗin can a get ku yi masa umarni ya maimaita abin da ya faɗa an gane ko su masa umarni da haka shi kenan sai suka yi masa umarni fa fa'ala sai ya ƙara maimaitawa yas ta'azinu alaika hizbullah rindinan Allah tana neman ka ba ta izini ta mai ta shigo <laughs> mun fahimta da kyau fa na'am sai na jashi ya ce eh ba laifi ku shigo ya ba da izini falli yadkhulu bi idnillahi wa dimmatihi jashi ya ce su shigo fada ta na yarda yi masu iso su shigo fada ta da izinin Allah kuma bisa ga kariyar Allah fadakhalu sai su Ja'far da jama'arsa suka shiga fada walam yasjudu la ba su masa sujuda ba <laughs> da ba sun faɗa wakilan Quraysh sun ce da ba za a yi ba za a sujuda ba fakala sai suka ce maman fakala sai na tashi ya ce ma mana akum an tasjudu li me ya hana ku yi man sujuda lokacin da kuka shigo ƙalu sai suka ce inna ma nasjudu lillahi allazi khalaqaka wa mulkaka ai mu muna yin sujuda ne kadai sani dai kadai mu mune sujuda ne ga Allah da ya halicce ka kuma ya halicci mulkin ka wa inna ma kanat tilkal tahiyyatu lana wa nahnu na'budu al-awsana i mu ma ada muna irin wannan gaisuwan na aiwa wani ɗan adam sujuda a lokacin da muke bautan gumaka mu ma gaisuwan mu kenan babba asallahu fina nabiyan sadiqan sai ubangiji ta'ala ya aiko mana wani ba annabi me cike da gaskiya wa amarana bi tahiyyati allati radiya Allahu wannan ba annaban sai ya umurce mu da wata irin gaisuwar da Allah ta'ala ya yarda da ita wa hiya salamu ita ce kai gaisuwar musulunci assalamu alaikum taqiyata ahlul jannati gaisuwan yan aljanna don Allah tsakanin wancan nan magana ta Ja'far da wancan magana ta baya wacce ta fi kage su kawai da suka zo daman su yan burumburun ne babban manufarsu dai kawai su ne a basu suka zo suka kyale gargajiyansu, suka kyale komai, abinda ake yi kadai a fadan da jashi sai suka yi shi ko Ja'far da jama'arsa suna da mabda suna da mabda suna da abin da suke yin gaban shi an gane ko ba za su gane su ba suna da su suna gaban addinin musulunci ne kuma duk inda za su je za su tallar me wannan addinin musulunci ko ba za su sauka kansa ba sai dai kuma ba za su yi rashin kunya ba ko su ci mutunci to haka ake so ka zaba ka je fada ka je wajen duk wani manya amma ka je da addininka duk abin da ya saba ma addininka ba za ka yi ba hakan kuma baya nuna cewa za ka yi rashin kunya za ka yi rashin mutunci a'a ko kaɗan a wani kana nan da addininka ba za ka duka a kowa ba sai wa ya Allah da Allah mu fahimci wannan da kyau fa arafan najashi wa anna zalika haqqun wa ku fi tawrat wal injil daga nan sai najashi ya gano abin nan fa abin nan fa da waɗannan mutane suke ɗauke da shi gaskiya ne kuma yana cikin attaura yana cikin injila faƙala sai na jaki ya ce ayyukumul hatifu ya sa'adin a cikin kuku cikin kuku jama'a muhammadu waye mai ɗaga muryan nan wanda yake neman ne masa iso ne ba shi dama ya shigo fada ta waye cikin ku tunda shi a lokacin da jashi murya kawai yake ji wajen kofar wajen kofar fada sa bai san me yin wannan muryan ba sai ya ce a cikin ku waye alhatif in an ce alhatif shine wato mai bayyananniyar murya wane ne ke yin kwaraɗi cikin ku mai daga muryar nan yana cewa yana neman a bashi dama ya shigo fada waye cikin ku kun gane ko fa qala ja'farun sai ja'far sai ce ana ja'far yace ni ne qala kun gane ko qala sai na jashi yace fa takallam yi magana na jashi yace wa ja'far yayi eh, yi magana qala jafar yace innaka malikun la yasluhu indaka kasratul kalami wala zul wa ana uhibbu an ujiba an ashabi fa'murka bayna ar-rajulayn falyatakallam ahaduhuma faltasma muhawaratana qala jafar sai yace innaka malikun ranka ya dade kai malikun sarki ne in ka ji an ce malik sarki an gane ko almulku da gamma ta mimun ne sarauta ismul fa'il ɗin shi kuma almaliku sarki ke. almilku da kasara ta mimun ne mallakan abu kaya ya zama naka ismul fa'il ɗinsa kuma shi ne maluku in ka ji an ce malikul mahmulati wanda ya mallaki mai kenan waya kun fahimta da kyau amma malikul baladi to sarkin garin kenan malik sarki malik mamallaki asalin kalman mulku ne da milku mulku shi ke nuna sarauta milku shi ke nuna mallaka mun gane wannan jama'a da kyau akwai malak shine shi ko mala'ika ina fatan mun gane in innaka malikun kai dinnan malik kai sarki ne la yasliqu indaka kasratul kalami ko dan kankani bai kamata a ce ana yawaita magana a gaban ka ba kun gane ko wala zul kuma ko kankani bai dace a ce a fadar ana zalunci ba ba a zalunci kuma ba a yawaita magana a fata. wa ana uhibbu an uji an wa ana uhibbu an ajiba an askabi ni Ja'far ina so mu tattauna ni da mutane na da suka zo daga Makka suna neman ka ba su mu ina so ka ba mu dama mu tattauna su faɗa faɗa su ce in ce kaga annan ne ake gane mai gaskiya in kaga an je fada ko an je kotu an hana wani magana to ana so a yi zalunci kenan ba haka ba sai a ji na wannan ame a ji na wannan dan ai balansin mun gane ko ce ina so mu tattauna ba amurka dainin radulai ka ba waɗannan mutane guda biyu wakilan ƙureshawan makka dama fal ya takallama a kuma ɗayan su yi magana fatasma muhawara na ka ji tattaunawa musu faɗa in ka ba mu dama faƙala amru li ja'far to lokacin da ja'far ya fada haka sai amru ya maza amru amru ibn al cikin wakilan ƙureshawa kafaran makka daga baya ya zo ya musulunta amr ibn al-as radiyallahu anhu to sai ya ce a lokacin bai musulunta ba sai cewa jafar takallam kai magana ya cewa me jafar takallam kaga shi wannan ma bai san protocol na fadi ba kaga yayi mazai magana ba baki da mai magana jafar yana cikin magana jafar wa ya sa shi ya magana sarki na jashi to jafar ya zama magana ya mayar da magana zuwa ga sarki sai shi wancan amr ibn al-as lokacin yana kaburi ya tarbe sarki magana sai cewa jafar ya magana kun gane ka gan yanzu ne ma wani dogari zai ce gyara kimɗi nan da za a yi ya yi magana ba bashi dama faƙala ja'afar lin da jashi da yake yana da nutsuwa kun san musulunci karanta da nutsuwa yake yi sai ya waiga ya cewa na bai bi ta kan wancan amrukun al'aqin ba dan ba shine shugaba ba ba ke ba da umarnin ai magana ko ka'i ba sai ya cewa na jashi salhu ya kai sarki Najashi. ka tambayi shi wannan amurubin la'ad wakilin kafirin nan a abidun na nahnu am harar. shin bayi ne mu ko 'ya'ya ne mu ina so a mai tambaya a garin makka da suka zo su tafi da mu mu bayi ne sa'ad da muke makka ko ko 'ya'ya ne kamar kowa kun gano wannan da kyau fa'in kunna abidan abiqna min arbabina fardudna ilayhim in ka tambaye shi in ya baka ansa cewa i tabbas mu bayi ne muka fito ma masu mu muka ma iyayen gidanmu duk muka tsero muka bar waɗanda suka mallace mu arbabuna muka kyale su a makka mu kuma muka ranto a nakare muka dawo nan habasha alhalin su suka siyo mu a kasuwa mu bayi ne in haka ne na ilaikin mun yadda kamar yadda mu wajen a tambaye shi ku gane da kyau ba gala abu da jaji ya tambaye amru ya ce to kai gaji bayi da su ko ya'ya amru duk da kafuri ne a lokacin ya ce bal a hararun kiramun ya'ya ne masu mutunci zai iya karya a lokacin zai iya karya ce bayi ne amma kuma a lokacin su suna ganin karya ba mu ba ƙaramin aibi ba ce har yana shakkan yin ƙarya a lokacin ya tsake gaskiya ce ‘ya'ya ne masu karamci masu mutunci faƙala jafar ya shiga da tambaya ta biyu ya ce hal a harakana daman bigairi haƙƙin fayyuktassu minna shin da kuka biyo mu nan garin habasha kuka sai kun koma da mu a ranka ya daɗe a tambaye shi a tambaye shi ya mai martaba shin mun zub da jinin wani ne a garin makka kisa muka yi ko ta'addanci shi ne suka zo don a kama mu a mai da mu don a yi mana kisasi a yi kisas na abin da muka zub da na jini ko na kisa a tambaye shi aka tambaye amu wakilan kafiran makka ya ce la wala katara ko kaɗan ko dugon jini ba su zub da ba tambaya ta uku Ja'far yace yace mai martaba ƙara tambayar shi hal akhadna amwalan nasi bi ghairi haqqin fa alaina qada'uha shin mun ci bashin wani ne ba mu biya ba ko ko damfara muka ko fa wannan muka yi wa wani a makka muka gudo nan a habasha shine yasa aka turo a kama mu dan aje mu biya wannan bashin ko mu biya abinda muka tauye na haƙƙin wani a tambaye shi فقال أمر أمر ya ba بعد أمسا ya ce, wala ولا ولا كت ولا كيرات يتي لا ولا ko ƙira in an ce shi shine ɗan, ina irin ɗan ƙallon dabino a dabino in ka fara dabino za a ga ɗan wani zare haka a ƙwallon dabina yake ƙira Ya ce, ko shi ba su taɓa ba ma'ana ko taro ne kawai fasara ko taro ba su ci taron kowa ba faƙalar na jashi to a nan ne sai na jashi ya ce fa ma ta talibu na minhum to na jashi ya ce an yi wannan tambayoyin ba ko ɗaya sai na jashi ya ce to kai amurkun al'ad ku wakilan ƙurisha makan nan wannan bai ta da kullar ina me kuke nima wurinsu da yasa kuka biyo su ƙala to bari ku ji magana shi kuma amurkun al'ad amurkun al'ad wakilan kafir ya ce kunna nahnu wa kum ala amrin wahidin ala dini aba'ina ku zalika wattaba'u ghayrahu kawai laifinsu su ne sa muke neman mu tafi da su kunna nahnu wa hum ala amrin mu da su gabaki dai muna kan wani al'amari kwara daya ala dini aba'ina muna kan addinin iyayenmu da kakanni ku zalika sai suka bar addinin gargajiya addinin yan al'ada wattaba'u ku sai suka dawo suka bi wani wani addini da ba wannan ba babban laifin su kenan mu a wurin mu fa qala najashi sai najashi yace ma hadha alladhi kuntum alayhi to kai amru ko ka wato kai ja'far ma hadha alladhi kuntum alayhi wa man ladhi taba'tumuhu kaga wato najashi yana son sai ya bi diddiki sai ya ji yadda abin yake sai ya ma ja'far tambaya sai ce wa ja'far kai jafar menene kuke a kai da kafin ku canza addinin kuma me ya sabon addinin naku da kuka bi kaga tambayoyi biyu ya ba da tarihin abin da suke yi me suke bautawa a da kuma yanzu da suka canza me suke bautawa yi bayani kul wasdukni najashi ya ce wa jafar yi zance faɗi bayani dangane da waɗannan addinai da addinin ku tsohon da sabon dukkan bayani akai kuma ka faɗa min gaskiya shine wasdukni ka faɗa min gaskiya fa ja'far yanzu ja'far zai magana ja'far yake. amma alladhi kunna alayka fataraknahu amma addinin da muke kai muka dawo muka daina yayin shi muka kyale shi wa huwa dinu shaytani shine addinin shaytan kunna nakfuru billahi wa na'budu al-hijara muna kafircewa Allah muna bautawa duwatsu wa am to shi kenan ya gama gaban farko kun gane koshin a wato koshin 1 a ta b ne to yanzu ya ansa a dan tsora me tsora b wa amman ladhi tahawwalna ilayhi fa dinullahi al-islam amma addinin da ma koma ma sabon shine addinin Allah na musulunci Ja a na bihi minan Allah rasulun wa kitabun mislu kitab ibn maryam muwafiqan lahu ya ce wanda ya zo mana da wannan addini daga Allah shine wani ɗan saƙon Allah ya kuma zo mana da wani irin littafi wato wanda ya zo mana da wannan addini ɗan saƙon Allah ne da kuma wani irin littafi wannan littafi ya yi kama da littafin annabi isa ɗan maryam wani littafi kenan injila bal ma muwafiqan littafin ya dace da injila faqala to anan ne sai na najashi ya ce takallam bi amrin adi takallamta bi amrin adimin fa ala risulika najashi ya kalli Ja'far ya ce kai Ja'far takallamta bi amrin adimin kayi magana wani magana babba fa ala risulika kai a hankali ma'ana ka zo gaban da ka ba a hankali babban magana ne nan gurin kun gane da kyau tunda an taɓo addinin shi shi kirista ne thumma amara bi zarbin naqus najashi sai ya umarni a buga kararrawa lokacin in za su kira meeting in za a yi taro kararrawa ake hurawa kowa ya fatama ilayka kullu qasisin wa raqibin dukkanin malaman kiristanci su ne qasis kun gane ko zalika ya anna minhum qissisina wa rukuban to qasis shine malamin kiristanci wa raqib ra'ib shine wanda yakan kebe kanshi dan bauta duk suka taru da masu ibada da masara fa qala sai da jashi yace muku sai An musu anshadakum anshadakum Allah alladhi anzala al-injila ala Isa hal tajiduna baina Isa wa baina yawmil qiyamati nabiyan ku manyan malamai shehunnai ina haɗa ku da girman Allah shin tsakanin annabi Isa da tashin alkiyama kafin tashin alkiyama bayan wucewan annabi isa tsakanin ku ga Allah akwai wani annabi da Allah ya alkawarin zai zo ko babu ku faɗa mun gaskiya na shi ya tara malamai kaga duk sarki mai adalci in abu ya faru zai kira malamai ne ya girma Allah tsakanin su ji tsoron Allah su faɗi gaskiya kalu Allahumma na duk shekun malaman nan suka ce tabbas wallahi gaskiya ne akwai wani annabi kada bashar na bihi isa annabi isa ya mana bishara da wannan annabi wa kala man amana bihi kada amana bi wa man kafara bihi faqad kafara bi annabi isa ya ce mana duk wanda ya imani da wannan annabin ya yi imani da ni ne wanda ya kafirce ma wannan annabin ya kafirce mani ne faqala najashi sai najashi bayan sun bashi wannan ansa sai ya ce li ja'far radiyallahu anhu ya kalli ja'far gaban waɗannan manyan malamai yace ma za ya kulu lakum hadar rajulu wannan mutum da kuka bi yanzu yana jashi ya samu ya tsinin da yiwon a aiko wani annabi bayan wucewan wa annabi isa to yanzu abin da yake so ya tabbatar da shi abin da wanda suke bin shine annabin ko ba shine ba shi yasa sai ya juyo tambaye jafar ya ce wannan annabin me yake ce maku wa ma kun bihi me yake umurtan ku da shi wa ma an ku me yake hana ku wa qala to anan ne sai Ja'far ce yakrawu alaina kitaballah wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhana 'anil munkar na ɗaya yana karantar da mu littafin Allah ne ke yake karanta mana yana umurtan mu da duk wani kyakkyawan abu yana hana mu duk wani mummunan abu wa ya'muruna bi husnil jiwari yana umurtan mu mu kyautata makwabtaka wasilatin rahimi yana umurtan mu sadar da zumunci wa birril yatimi yana umurtan mu mu wa maraya wa ya'muruna bi an na'budu Allah wahdahu la sharika lahu yana umurtan mu mu bautawa Allah shi kadai kan mi masa kini kan mi masa shirka fa qala ra mimma yaqra'u alaikum sai na ja shiga da tambaya ta biyu da Ja'far yace wa Ja'far karanta kadan cikin abin da annabin naku yake karanta muku ba ya ce yana karanta muku littafin Allah ba ya ce to karanta mana littafin Allah da yake karanta muku in gani ba za a karanta <laughs> to shi ka fakara a suratai al-ankabut war ruh sai Ja'far ya karanta suratul kabuti da suratul ro fa fadat na jashi. sai idaniya guda biyu na na jashi suka rika fitta minar dama suka kafin ta hawaye wa qala ya ce zidna min hadal alhadith at ƙara karanta mana wannan dada dan maganan ta ji suratul ankabutu da rumi fa qara alaihim suratul kahfi sai bai karanta kuma an din ba bai karanta rum ba sai kuma ya fada kahfi fa da amru an na jashiya sai amru amru bin al wakilin wa ƙureshawa sai ya so ya faɗi wata magana da zai fusata da jashi kun gane ko faƙala sai ya ce innakum yashtimuna isa wa umma to ai ma dai daddun mun dai ya dai burge ka eh to nan mun to amma kuma ai ai ma suna zagin suna zagin isa suna zagin uwar shi wai annabi isa da maryam wai ana zagin su kun gani ko yanzu aka zo a maka shari a fada ko a wani babban wuri sai ce kuna zakin wuri kuna zakin kuna zakin wani ko aka ce ba to sai ka ce suna zakin isa suna zakin wa maryam faqala ma taquluna fi isa wa ummihi to ka kalli sarki malam duk wata jaba bai ja kowa ba yanzu amru bin al-amru ibn al-as ya ce ana zagin isa ana zagin wa to sai ya ce to bari kadan kakku ce ba a baku yanci ba me kuke faɗa game da isa da mahaifiyar shi mu ji in zakin nema wai mu ji fakara alaikin surata maryam sai karanta surata maryam jafar sai karanta me wanda yake kowa san surata maryam akwai yaban isa ne ko zaki shi eh qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya akwai zaki da yaji falamma ata ala zikri isa wa ummihi lokacin da ja'afar ya je waɗannan ayoyin inda ake ambatan annabi isa ake ambatan me mahaifiyar annabi isa rafa'an najashiyu bi kashatin min siwakihi qadara ma yaqdil ay sai najashi sai ya daga ƙasha bawo min yi bawo daga cikin bawawakin aswakinsa kadara ma yi kadi dan bawon da jashi ya daga bai wuce bawon da ya kadi layin wanda yake in ya fada ido zai duka zai iya fadawa ido a tashan wahala ba kaga duk abin da zai dan iya fadawa ido kaga ai karami ne to shine sai ya daga dan wani bawon aswaki irin tattun aswaki din nan in kana tattuna aswaki akwai datti kadib kadibu siwak dattin aswaki sai ya ɗauki ɓalli ɗaya wanda wannan ɓallin bai wuce ba ya fada a ido ba saboda ƙanƙantarsa kun fahimta da kyau kala sai Najashi yace wallahi ma za da almasihu alama ta kulo na nakira na rantsi da Allah annabi isa ɗan maryam bai ƙara wani abu kan abin da kuke faɗa ba ko daidai da kiyar an gane ko in ka ji an ce na ƙiyar, kaga ana nufin wato dan na wala na naƙira shi ma ina irin dan bawon dabino din nan fari in ka duba kwallon dabino ya an nade shi da wata farin bawo haka farin fata haka to shi ake ce mishi naƙir yace kowannan bai kara ba ma'ana abinda ka karanta din nan sai Jafar wanda annabi ku ke karanta muku daidai da daidai yake da abinda shi kanshi annabi Isa yake fara magana ta shi ya fara zuwa kun gane da kyau su kuma waɗannan ruwan su ya yi sanyi duk ya yi sanyi innal ladina kafaru yunfiquna amwalakum liyasuddu an sabilillah fa sayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasra thumma yughlabun ga sun ba da dukiyar sun yi dudun kuɗi sun kawo cin hanci game ga da jashi amma bai amfani ba wa fihi nazala qaulul lahi ta'ala kan haka ne Allah ta'ala ya saukar da fadin sa وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما تفيض من الدمع مما مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق الله مالن يتي وفيه نزل قول الله تعالى كان haka ne wancan nan aya ta sauka cikin suratul ma'ida wa idza sami'u ma unzila ila rasuli in suka ji abin da aka saukarwa annabin Allah me kenan Qur'ani suratul ankabuti suratul rum suratul kahfi suratul maryam sun ji abin da aka saukar mawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tara ayunukum sai kaga tara ayunukum sai kaga idaniyansu tafidu min dami tana zubar da me kawai mimma arafu min al-haqq saboda abinda suka sani na gaskiya mun gane ko in suka ji abin da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a daidai lokacin tara ayunakum za ka idaniyansu tafidu min ad tana taddame hawaye min ma'arafu min al-haqq saboda abinda suka sani na gaskiya yaquluna suna cewa rabbana amanna ya Allah mun yi imani faktubna ma'a shahidin ka rubuta mu cikin masu shaida wanda muka shaida cewa lallai annabin nan da aka gaskiya ne wa malana la nu'minu billahi dan ma me ba za mu yi imani da Allah ba wa ma ja'ana min al-haqqi da abinda Allah ya zo mana da shi na gaskiya waɗannan su ina malaman nan da aka tara sisin wa rukuban din nan kun gani zalika zalika li anna minkum kisisin wa rukuban wa annakum la yastakbirun to su ne Allah ta'ala ke faɗa ana fa aqbala an-najashi ala ja'far sai na jashi ya kalli jafar sun makala ya ce izhabu fa antum siyomin bi dai? ku tafi kuna cikin kariya a ƙasata wa siyomu abin da ake cewa ma a siyomu al'aminu kuna cikin aminci man sabbakum duk mutumin da ya zage ku gurima sai ya biya haddin zakin ku da yayi fala babu kawaici al yau daga yau ala hizbu ibrahim akan dinan annabi ibrahim ma'ana yanzu ya yadda cewa su rundunar wace ce za annabi ibrahim watannan kisa gaba ɗayanta da kaji al-imam ahmad dan hanbal ya fidda ita cikin mujalladin farko a musnad dinsa kun kai ne ko shafi na ɗari biyu da biyu da shafi zuwa da wani hadisin cikin shafin ɗari biyu da ainihin uku haka malam al-imam al shi ma a cikin littafin kashful astar nan ba hadisi dubu ɗaya da ɗari bakwai da arba'in haka al-imam al-haythami cikin majmu'uz zawaid wa manba'ul fawaid cikin mujalladi na shida shafi na ashirin da 24 zuwa ashirin da bakwai nan tsakanin ya fitar da hadisin Ummu kuma hadisi ne ingantacce Shu'aib al-Arnaud da wasu malaman hadisi sun tabbatar da cewa ruwayan ta inganta na yi kokarin mu karanto shi ne duka saboda tarihi ne musalsal labari ne wanda yake da mai alaƙa da sunansa shi yasa ba mu shigar da waɗansu bayanai ba wala Allah da za su iya ma iya kira su a matsayin fikihu sira amma ta iya makon da zai so sai mu danyo maimai sai mu datso shi ko daga tsakiya ko mu danyo maimin tarihin daga nan muna yi muna fifitar da waɗansu abubuwa ka kullum in ana son a zalunce ka ba da abin da ake yi idan ta zauna da dattawan mu da suke ko kurban sunna a ƙasar nan abin da ake ta mutu kenan da an je a ce ga an je ma da a ce sarki ya ce a dafa masallacin wani ne ba zai faɗa sarki bai faɗa ba ba za a saurare ki ba ba za a ne su ba Allah ya gata da wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik